بسم الله الرحمن الرحيم قال المسلم رحمه الله حديث عن بن مالك رضي الله عنه جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن إباءة النبي صلى الله عليه وسلم فلما أخبروا كأنهم تقدموها تقالوا تقالوها فقالوا وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر قال أحدهم أما أنا فإني أصلي الليل عبدا وقال آخر أنا أصوم الدهر ولا أفطر وقال آخر أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له لكني أصوم وأفطر وأصلي وأصلي وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني رواه البخاري في كتاب النكاح باب الترغيب في النكاح أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه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 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kaddari dawon wannan majalisi ne albarka a wannan rana ta lahadi da muka saba karatu a cikinta a yau muna sha uku ga watan sha'ban hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama daga makka zuwa madina shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya ba mu ɗaya ga watan biyu miladiya dubu biyu da ashirin da shida a cikin wannan littafi mai albarka al-lu'lu'u wal marjan fi mattafaqa alaihi shaykhan na babban malami a sheikh al-doktor al muhammad fuad abdulbafi alaihi rahmatullah inda muke karanta littafin nan don mu karanci addinin mu da rayuwa muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya yi mana jagora cikin abin da za mu karanta. Allah muna roƙonka ka ba mu dacewa. An shiga sabon babi an gama maganar hajji ga waɗanda Allah ya ƙaddari za su hajji bana Allah ya sa sun amfana da wannan karatu. Allah ya ba su ikon yin muraja'a domin yin hajji karfafiya. kuma ko ba a gaya maka ba lokacin da aka ɗauka ana karanta hajji kai ka san hajji ya wuce sai ka biya ka koya saboda haka muna jan hankalin masu hali da waɗanda aka biyawa su daure su samu lokaci su koya kar su je yawo su dawo fadl bin Iyaf wata rana suna zaune yake cewa wani abokinsa yake cewa ma aksaral sai kayya ma a al-hujjaj din yace a ka dubi jama'a fa ka dubi wani fa ta bara sai a to ayyuyuyu ne masu yin hajjin da kyau yan kaɗan ne to don haka ka daure ko da yan kaɗan ne kai ka shiga kadan kai Allah ka sa mu dace ina jan hankali dan uwa dangane da matsisin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka fara karatu in an je wata gaba za ka ji wasu suna hmm. ka sani wannan baya cikin ladabin sauraron hadisin ma'aiki annabi sallallahu alaihi wasallama idan yana magana da sahabbansa suka ce ka anna ala ru'usi na tsayi kai ka ce akan mu tsuntsaye aka ɗaɗɗora mana in aka hana mu motsin da in mun motsa tsuntsun zai tashi za ka gan su a nutse to kar ka yi abin da shi ɗan zai rujita ka ko kuma daɗin karatun kawai kake ji ba ka gani ma Allah ya sauwaƙa wala'alla babin da aka shigar ya cajja a samari ko kitabun Nika babin aure malam ya karanta hadisi guda ɗaya a wannan babi yau an karanta mana hadisi na biyu shine hadisu Anas bin Malik radiyallahu anhu يقول جاء ثلاثة رحب إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم وسك وجع وأنت رهب wasu ‘yan mutane kaɗan shirzimatun kalila ba su da yawa sosai sun zo gidan annabi sallallahu alaihi wasallam yas'aluna an ibadatin nabi sallallahu alaihi wasallam suna tambaya yanayin ibadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in ya zo gida shin ya yake ibadar ba kuma sun tambaya ba ne don kwakwa da gulma. A, su burinsu su koyi da annabi sallallahu Alaihi sallama dakilan wa kharijan. Yana cikin gida ma ne yake yi don su ma in sun gidan su ɗabbaka irin wannan abu. In sun fito ma in sun ganshi su ɗabbaka irin wannan abu. Su sunna ke sak, ba irin tamu ta rubutawa a bayan mota da mashin ba. shi kansa wanda ya rubuta in ka kalle shi da ka kalle shi baka ga sunna sosai ba amma ya rubuta sunna sak bid'a sam to Allah ka ba mu ikon zama ahlus sunna na gaske falamma ukhbiru da aka ba su labari ka annahum taqalluha kamar sai suka ga kamar ta yi kaɗan a matsayinsa na manzon Allah sallallahu alaihi wa suna ga ya kamata a ce ibadar da yake yi ta nawafi da sauran azkar da wasu abubuwa ya kamata a ce ya faka wanda kuma a hankalce da kamata ya yi su ce e hakan ma ya yi saboda ni saboda shagaltuwarsa shi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama bi amrin risala da aikin annabtar cewa in ya fito bayi da wata sukuni sai isar da saƙon Allah da amsa tambayoyi da sauraron masu matsaloli da masu kaza da masu kaza a ya kamata ya je gida ya huta amma su sai suka tsammanci in ya koma gida ai abun yana yin fiye da haka malamai suka ce kuma matan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sun gaya musu iya abin da suke hasashen in sun ji za su iya ba komai da komai ba a in mun duba wata sallah da aka ba da labari da annabi sallallahu alaihi wasallama yi a gidansa ta dare ai suratul baqara ya sauke to ko rabin baqara yanzu kake saukewa a nuna ka to baqaran ma bata isa ba aka yi nisa aka dawo aka yi ali imran duka a raka'a ɗaya fa kuma karatun nutsuwa kuma an samu wurin addu'a a yi an samu wurin neman gafara a yi duka a raka'a ɗaya kaga kuwa duk jarumtarka da wuya a same ka cikin masu aikata haka to ala kulli hal sai suka ba wa kansu uzuri suka ce aina nahnu min annabi sallallahu alaihi wa sallam ta yaya ma wani irin shirme ne zai sa mu zo mu kwatanta kanmu da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama qad ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi shi fa an gafarta masa zunubansa da suka gabata kamar sun manta ma ai har wa ma ta akhara ba gufira lahu ma ta kaddama ba kawai bane har wa ma ta akhara ma'ana har wanda zai yi nan gaba in zai yi wanda suka gabata an yafi. wanda yake cikin yi in yana yin ma an yafi. wanda zai yi a gaba ma an yafi. wannan gata ya kai gata sallallahu alaihi wa sallam saboda haka ganin wannan uzurin da suka bashi sai su kuma suka ga ya kamata su yi mu wani nau'ukan ibadu na nafila ba fa ibada ta farilla ba a galibi ana ɗaukar daraja ne a ba mutum gwargwadon bayan abin da aka sa masa wajibi ne ya zo da shi ƙari yau muka zo muka yi tsalla mun yi balance a tsalla, azumi ya zo muka yi azumi mun yi balance a azumi idan na da kuɗi kana da kuɗi ka cire zakka na cire mun yi balance to a ina za mu fi juna shi ne a nawafi Ko fi zalika so. mutanafisun fastabiqul khairat wa sari'u ila maghfira duk wannan da wasu ibadu ne kai shi yasa sabon annabi sallallahu alaihi wasallam ba sa daga darajarka wai dan kana yawan zuwa farilla a akan duba darajar ka ne bayan farillan ne kake yi kai wannan shine alƙawarin da dukkansu kowa ya yi yunkurin ɗaukar wani alkawari wanda za mu ji shi kuma lokacin da suka yi wannan tunanin cewa gufira lahu ma kaddama min zambi a gidansa ma ai an taɓa irin wannan amma a wani yanayi a yanayin da aka ga kuma lokacin da aka mai albishir da wannan gufira laka ma kaddama min zambi sai aka ga ya ƙara himma ya ƙara zabura wajen ibada na na Aisha an anha take tausaya masa wajen yawan nafifino da yawan azkar da hana ido bacci har take cewa ya rasulullah ya kake yin haka wa qad ghufira laka ma kaddama min zandik sai ce mata ni afala akunu abdan shakura ba zan zama mai godiya ba kenan idan an gafarta min ma'ana sai in shantake in zauna haka ba haka mutanen kwarai suke ba ba ma shi ba sahabbansa da ya musu albishir da aljanna su ma ƙara himma suka yi wajen ibada ba irinmu ba ne yanzu aka maka albishir a wani abu da kake sa ranka samu kake faɗi tashi aka ce daina wahal da kanka ka ma samu ya kake tsammanin mutum zai zama daga wannan lokacin da aka ce ta ma samu a ce jarabawa ne an manna tari tebul wani malami zai ce maka yi zaman ka kawai ko ba ka yi komai ba ma ka za ka sake ganin shi a masallaci yana kwana yana wani muraja'a ai shi ya gama ai don kai sake gwada ka yi <laughs> saboda ya san halin ɗan adam Allah ya sa mu dace to daga nan kala ahaduhum sai ɗaya ya ce amma ana fa inni usalli laila abadan ɗaya ya ce ni kam kiyamun laili kam daga yau ba dinawa saboda burin ya samu darajatul ula a lahira kullum sai yayi yi kiyamun kullum wa qala akar akhar ya kuma yace ana asumu dahar ni kuma zan rika azumi ni ma kullum wala uske bakin abinci kullum ka ganni da rana azumi ne wa qala akhar dai kuma ce ana a a'tazilu nisa fala atazawwaju abadan yace ni kam zan kaurace wa mace ba ni ba aure har abada don na san mai aure akwai haƙƙin mace a kaina akwai haƙƙin matata a kaina dole kamar yadda ummu darda wani lokaci da abu da ya kai musu ziyara sai ya ganta wani iri daga jaja haka ba tsafta shi kuma abu darda baya nan da ya dawo suka yi sallama suka gaisa fukan ya dawon ya tambayi umu darda ya daga yanki haka kamar wata mara ta ce abokinka baya bukatan abin da kake hasashe ce to shi kuma haka yake ya dawo sai zawo ya ganshi suka yi maraba yasa aka kawo masa abinci shi bai ci ba har dare har rana ta ƙare sannan ya ci abinci bayan ya gama dare bayan isha ya kama sallah bai tsaya a sallan nan ba har asuba sai ce to wannan akwai damuwa da rana azumi da daddare sallah lalle matarka a ganta daga jaja kuma ba ta da bukatar ta kusa da kai washe gari sai ya ce masa zai azumi ki a a kawo abinci mu ci aka ci abinci wannan wunin ba a yi azumi ba dare zai yi kiyamun nan ya ce a kai bacci ce a wannan wani irin bako na yi kuma Me ya ga zai takura masa washe gari ya jure ne da ya sallar ba sai ba zai garza ya fatan manzon Allah ni fa na yi bako kuma zai zama min damuwa zai hana ni ibada sai mai da zance ba koma ya mai da zance sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Aba abu darda ka sani cewa inna li jismika alayka haqq wa li zawjika alayka haqq wa li zawjika alayka haqq a'ti kulli dhi haqqin haqqah ka sani bakonka yana da lokaci yana da haƙƙi in ya zo gunka ka samu time nashi na ka ɗebe masa cewa ku yi hira ku tattauna wasu abubuwa Ba ka san me ya kawo shi ba kai ka kama sallah da daddare da rana ka kama azumi matar kana da haƙƙi a kanka kuma kai kanka kana da haƙƙi a kanka wani jismuka alaika haƙƙi? to a ƙarshe ce fa bi haƙƙin ka ba kowane mai haƙƙi haƙƙinsa to kaga waɗannan mutane guda uku kowa ga irin alkawarin da ya yi mai sallan dare ba bacci mai azumin rana ba cin abinci mai guje wa mata shi ba ruwansa da mace domin akwai haƙƙi na mace a kansa kuma yana da kyau duk wani mai shirin aure ya san da wannan akwai babi na musamman a babun aure babu haƙoƙin zaujiya babin haƙƙin ma'aurata akwai haƙƙin rajuli alal mar'a akwai haƙƙul mar'ati ala rajul akwai haƙƙul mushtarakun bainahuma dole ka koyi wannan ababin zamantakewa na aure faja'a rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ilaihi labari ya zo wa annabi sallallahu alaihi wa sallama waɗannan wasu mutane sun zo ga abin da suka tambaya ga kuma alwashin da suka yi da ya zo sai ya same su ya ce an tuwul da zina kultun kaza wa kaza ku ne kuka faɗi kaza da kaza wani ya ce ba zai yi bacci ba da daddare wani ya ce ba zai yi cin abinci da rana ba wani ya ce ba zai yi aure ba ku ne kuka faɗi haka la shakka sun amsa masa cewa su ne ko da bai zo abu a nan ba to sai ba su amsa Yake ama wallahi inni la akhshakum billah yace in abin da kuka yayi mu tunanin ku tsoron Allah ne da takawa to ni na fi ku kuma kuma kun san haka ko ban rantse ba wa atqakum la kuma na fi ku jin tsoron sa akwai bambanci da alkhashyatu wa taqwa alkhashya kana hasaso wani azaba da za a ma sai ka ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala wattaƙuwa ka sanya wiƙaya tsakaninka da fishin Ubangiji, ka yi garkuwa kamar rigakafi ne, yake ni asumu wa ufti duk da haka ina yin azumi wasu kwanaki wasu kwanakin ba na yi har ma matansa sukan ce wani lokaci idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dingi azumi sai ka ce duk kwanakinsa ma yanzu azumi ne in yazo kuma ya ajiye wata ran sai ka ɗauka ya ma daina azumin nafila haka kuma kaman qiyamul layl Allah da yake masa ya ayyuhal muzammil qumil layla illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi warattilil qur'ana tartila haka Allah ya gaya wa manzansa sallallahu alaihi wasallam kuma haka annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbansa suka gaya mana cewa yana raba dare kashi uku ya yi bacci a sulusul awwal ya raya sulusul sani ya kuma sake tashi ya jira sallar asuba a sulusul akhir don haka baya cikin sunna raya dare gaba daya haka kuma baya cikin sunna kashe dare gaba daya ma'ana bacci gaba daya kamar yadda mafi yawanmu haka muke Allah ya kyauta wa usalli wa arqut kuma ina yin salloli da dai kuma zan kwanta wa atazawwaju nisa kuma gani da iyali ina aure faman rahiba an sunnati falaysa minni duk wanda ya bar sunnata in ji ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama to baya tare da ni kaga wannan hadisin an kawo mana shi a babu alnika a babin aure kuma an kawo mana labarin wasu mutane da suka ɗebo da zafi daga ciki har da wanda yake ba zai yi aure ba kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya tara su duka ya yace ne farradi ba an sunnati falaysa minni kaga kenan az-zawaju sunnatun ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma da ya zama suna, sai ya zamanto farafin min addini wani bangare ne na addini Don da bai zama addini ba da bai zama sunnar ba ma abinda ba addini ba ba za a ma jingina shi da sunna ba kuma a wani wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ce duk wanda ya yi aure man tazawwaja faqad istakmala shakra dinihi falyasta'in billahi fi shatril akhar wanda yayi aure to rabin addinin sa ya cika ya dage ya nemi taimakon Allah a sauran rabin kaga kenan la yastawi almutazawwij wal mutalaq Me aure da gauro ba sa daidai duk kwarewarka da lafiyarka da ka da kamalarka a anguwarku da an ce kana da iyali aka ce a'a kika ga al'amarin ya canja kala ko a gidanku kuma in kanin ka ya riga ka aure sai ka ga an fi bashi daraja saboda ya san me rayuwa kai har yanzu kana nan a cin indomi a teburin ne in ka samu dubu ɗaya kana iya harbe ta dubu biyu dubu biyar a sama kwai da dankali da dankali da tsire duk cinye su ka ba da dubu goma mai iyali ka ba da dubu goma wa gauro ka kalle su ka bi su a hankali kuna zaune ka ga yadda ake fatata da adanawa saboda wannan ya san kimar rayuwa kai kuma har yanzu da saura saboda haka aure sunna ce kuma aure addini da wuri ka yi shi annabi yace man istata'a minkum ta falyatazawwaj duk wanda zai iya ɗaukan dawainiyan aure yayi aure ba kawai dan ka ji ana cewa samari kun ki aure ka ce bari ni ba a sai ka shirya kuna Allah ya sa mu dace wannan hadisin yana ɗauke da fa'idoji da dama da darussa da dama daga cikin darussan da yake ɗauke da su shine ka gane wasatiyyatu din addinin musulunci yana son wasafiya tsakatsaki karka zamanto mai ɗebowa da zafi kuma karka zama mai sakaci gaba ɗaya bainal ifrad wa tafrid wa kazalika ja'alnakum ummatan wasafa domin ji abin da ka ɗebo da zafi zai gagare ka annabi yace addinu yusrun walan yushadda ad-din ahadun illa galaba addinin ne yana da sauki sauki ma'ana zai kowa zai iya in ya ɗebe shi gwargwadon hali an ce sauki ba ana nufin kuma gara fasa ba 'a akwai nau'i na jiddiya a cikinsa to duk wanda ya ɗebo da zafi annabi yake sai ya gagare shi saboda haka waɗannan ma abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hango musu kenan yace musu shi yana yin bacci yana yin sallah yana yin aure yana yin azumi kuma yana dina kuma a wani wajen yace iyyakum al ina jan hankalinku da kada ku yi gulu wuce iyaka domin ba abin so bane al-ghulu wa tashabbud fil ibada ghayr matluf ba abin so bane wannan shi ya kai al zuwa matsayin da suka samu kansu su ne waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ke za a yi wani zamani na wasu mutane masu surar imani idan suna sallah sai ka raina taka akan tasu in suna azumi sai ka raina naka akan nasu in suna yin duk wata ibada in ka ga yadda tasu take sai ka raina taka kabbara kawai in zai yi ka ga yadda zai wani daddage ya wani kankane haka kuma in yi rike hannun nan haka in yana tilawa haka in ya zo ruku in zai raka'a biyu sai ka gaji da zama bai gama ta ba to amma mai annabi yake yamruquna min ad-din kama yamruqu as-sahmu min ar-ramiya domin ba haka Allah yake ayi addinin ba addinin yana bukatar ne yau a ganka da nishaɗi gobe a ganka da ɗan sakaci ɗan sassauci yau a ganka da himma gobe a ganka ta ɗan rabu kamar yadda hanzala ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana kawai sai ga hanzala a majalis ne ya rasulullah na faka hanzala a annabi ya ce hanzala me kake faɗa ne wai ya ce ya rasulullah hanzala fa ya zama munafiki annabi ya mamaki ya za a yi mutum ya kira kansa munafiki yace wallahi ya rasulullah ni da gaske nake yace a to zo ka yi bayani don mu gane irin munafikin da kai faɗa ciki ya rasuwa Allah muna wajen ka kamala wa'azi muna jin darasi muna yin caji mu gan mu cikin imani mu zub da hawaye da sauransu amma mun koma gida mun haɗu da iyali daga zuwa sun ɗan tare mu sun mana wasa sun mana kaza sun mana sai mu shagaltu ma da su wanta ne muka ɗauko annabi sallallahu alaihi wasallam ya hammala sa'atan wa sa'a ai haka abin yake dama wani lokaci a caji wani lokaci a ɗan samu sassauci yake in za ku dawwama yadda kuke a gabana na safa hattumul mala'ika ke mala'iku za su zo suna gaishe ku ai zama su domin su ne ne waɗanda Allah ya yi su a bisa ɗa'a la ya suna Allah ma amara su ba sa sabo duk abin da suka yi ko da abin bai da kyau su abin da aka sa suke shine ibadarsu wani ibadarsa sallah wani ibadarsa azkar wani ibadarsa ya zo ya ma ya kare ka kare kai daga duk abin da zai cutar da kai wa inna alaikum la hafizi yasa kana bacci ba yanda za a yi wani abu ya shige maka hanci hancinka gashi a buɗe ba ba marifi ko akwai ne rufe hancinsa in ka rufe ma yake mutu dole in ka rufe hanci ka buɗe baki kowanne ka bude kuma haka za ka gama bakin ka ta ga kudaje na yawon su ba wanda ya shiga bakin wani duka biyun ma yake budewa ko da hancin da baki kuma ya gama a tsakiyar kasuwa amma inda ake sai da nama saboda akwai masu kiyaye maka su yau a cire maka rai ba a kada amfani ka gani second ya yi yawa sun cika maka baki da hanci to aikin mala'iku kenan wasu duka ma suka iya su ce Allah ya ce ku jibgiwa ne su ta jibgarsa yana ihu suna gane aikin suna kyau eh, ba mazaɗin sassoki Allah ya sa mu dace sannan abu na gaba ka gane cewa bin annabi sallallahu alaihi wasallama shi ne ka bi hanyar da ya ɗora ka a kai karka yi mo abin da zai wahal da kai idan yi haka to za a samu wahala saboda haka musulunci abin da yake so ga mutum dangane da rayuwa ita ma ya auna ta ana so daga cikin fa'ida ka gwama ibada da addini da rayuwa ibada da rayuwa Allah subhanahu ta'ala ya yi mu don mu rayu ai shi sa yake ne wala tansa nasibaka baka ad duniya. kuma ya yake ne man harrama zinata Allah allati akhraja li ibadihi wa tayyibati min ar-rizq qul hiya lil ladina amanu shine bahaushe yake tabaki tabakarat dan haka ka tsara yanda zaka yi ibada ka tsara yanda zaka yi sana'a da ayyuka ka tsara yadda za ka huta ka tsara yadda za ka mu'amalanci iyalanka karka yadda ya zama ba ka da tsari addinin musulunci addini ne mai tsari karka rayu ba tsari sannan a cikin wannan hadisin akwai mura'atu qabi'atul insan lura da yadda Allah ya an tadda ɗan adam bai yi ɗan adam kullum aiki ba kuma bai yi ɗan adam kullum hutu ba dole ya zama yau akwai aiki a wannan gabar akwai aiki a wannan gabar akwai hutu ka zaɓa ka samu lokacin hutu na bacci ka samu lokacin hutu na gangan jiki ka samu lokaci na yin alaƙarka da iyali cikin wannan hadisin har ila yau akwai fa'ida da malaman fito suka kawo shi ne muhimmancin iyamun lai amma ba tare da wahal da jiki ba muhimmancin lai ba tare da wahal da jiki ba akwai sahabin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake masa wa salli wan nasu niya ka yin sallah lokacin da mutane suke bacci shi dan in kai sake karki wannan hadisin shi kuma to zai iya gamawa da kai ta kana bacci kana so ka tashi kai iyamul layl zai ce maka sai wani motsi sai ce ka ji ana motsi a guka za da kaza har yanzu ba a yi baccin ba in ka biye ma wannan shi ma sai ka zarci sannan a fa'ida ta fito ba a azumi kullum annabi da kansa yake na fama man sama da bai yi azumi ba wanda ya yi azumi kullum kullum ba wai bai yi azumi ba ga shi a zahiri mun ga yayi ma'ana bai da lada mai yin azumi kullum kullum ai akwai sahabin da ya zo ya nemi a shi dama ya rika yin azumi kullum kullum annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a'a ba a yin azumi kullum kullum ya faɗo wasu kwanaki annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a'a ba a yin haka har aka kai gaban da annabi ya ɗora shi akan sun yauman wa afkin yauman kai azumi yau gobe karkayi kai jibi za ta karkayi har ya yi yunƙuri zai ce a'a shi annabi ya ce la khaira la khaira fauka zani babu alheri ko kuma ba wani azumin da ya fi wannan alheri saboda haka iya wannan Shi ne mafi alkhairi kuma ya ce masa haza siyamu akhina Dawud. wannan shine irin azumin annabin Allah annabi Dawud. ba wata ibada da za ka yi kafa annabin Allah saboda haka ka dage ka ga cewa ka yi gwargwadon yadda addini ya koyar da kai sannan ka gane cewa yawanci abin da yake kawo gida yawanci algulu yana ciki wuce iyaka wuce iyaka ka raina abin da aka ce ka yi yanzu misali Allah ya ce mu yi asbara ka aji sai ka ga ta ma kaɗan sai ka ce kai hudu za ka yi kaga ka yi ne ka yi bidiya ka yi gulu kuma Allah ba zai karɓa ba wannan ƙarin da ka yi laifi ka yi a zahiri ai ba laifi ba ne ina karatun ƙur'anin ka yi da kabbara da zikiri da sauransu amma an ce ka yi wanda ya ce maka yana son bin yaushe kuka yi da shi ka masa hudu shi yasa ba a so ka rika wuce iyaka al'amuran da suka zamanto suna da adadi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce a yi na haka ka zamanto mai yi daidai gwargwado ka sanya ibadarka gwargwadon yadda dai za ka daɗe kana yi kuma baka gajiya ba baka wahala ba ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa in qalla mafi soyuwan aiki a gun Allah shi aikin da ka dawoma kana yi kullum in an bincika za a ga kana yi ko da ko ɗan ƙanƙani Allah ya samu dace saboda haka wannan hadisin ya ɗauko mana waɗannan kaɗan daga cikin abubuwan da muka iya zaƙulowa a cikinsa su ne waɗannan bayanai da muka yi kuma mu gane cewa babban abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kalla a aikinsu duka shine ɗebowa da zafi ɗebowa da yawa hauke ma yake kowa ya ɗebo da zafi bakinsa mana bakin zai fassara maka wani wauta kai in abinci ake ci ka ɗebo da zafi ko ka kai baki za ka yi bayani musamman mai ci da cokali kashin cokali bai fassara maka ne ka ɗebo amma bakinka zai ma tarjama mai ma'ana kuwa Allah ya sa mu dace don haka mu kiyaye gulu a dukkan al'amuran sawa'un qiyamul layl sawa'un azumi sawa'un aure kowane abu za mu yi mu yi shi daidai gwargwaro a ƙarshe kasancewar babin yayi maganan man ba an sunnati wannan ne hukumun nikah am an ce maka ma hukumun nikah sai ka ce huwa sunna am hukumun am ya shafi kowa kowa ya yi shi ya yi sunna yasa za ka ga in mutum zai yi aure zai ce ma za mu raya sunna ko za a je ɗaurin aure za mu je raya sunna kamar ba wani abu sunna sai shi galibi suna samari ce sun fi gane fahimtar a nan wajen to amma a sunancen kuma yakan iya canjawa ya koma hukumu nisbi me nisbi gwargwadon mutum gwargwadon mutum wani dinda auren sunna ne shi sai a ce masa haramun ne ka yi kai kam haramun ka yi aure wani kuma a ce dole dole yi aure wajib ne a kanka wani kuma a ce mustahab gwargwadon ahkamu taklifiyal kamsa dama ai ɗan adam idan Allah ya ba shi oda odan nan ba ta fita daga abu biyar ko ya zama umurni yana ɗauke da wajib da Mandu. ko ya zama hani yana ɗauke da haramu da makro ko ya zama wasa shi baya nan baya nan to waye aure yake zama masa waki shine wanda yake da kuɗi kuma ransa yake sha'awar auren kuma yana tunanin in bai yi ba zai iya faɗawa damuwa saboda masoyansa suna kewaye da shi na jinsin auren su ne mata mana yana gurin da akwai fitina na mata kuma yana da sinadarin basu kuɗi kuma yana da son ya yi auren kaga ya haɗa abu nawa abu uku wannan malamai suka ce shi kam dole ma kawai a shi ya aure na madiyinsa shine wanda yake da kuɗi kuma matan suna nan amma tunaninsa ya yi wani gum baya sha'awar su da auren saboda ya shagala ko da karatu ko da neman kuɗi ya ta tara su wannan malamai suka ce an soye ya aure duk da dai yana iya kare kansa daga fitina amma dai ya yi yafi shi ne mustahab ya yi yafi aure makaruhi kuma da barinsa yafi mun fi ba da misalinsa da mijin hajiya mun fahimci mijin hajiya mutumin da ya auri mace amma ɗawainiyar auren yana halinta kiwamar gidan yana halinta ita ta aure shi tana da kuɗi ba dan ma tana sha'awar aure sosai ba a sai don ta yi wa mutane katanga daga nemanta misali a ce mijinta ya rasu ba wara ce mijinta ya rasu kuma yana da kuɗi kaga za a yi ta zuwa da ya ji mijinta da mai kuɗi ne kuma ya mutu kuma ta gama ta kaba sai kaga ana ta zuwa me ya kai su kwaɗayin kuɗin to ita kuma sai ta ɗan samu wani ayyuhan nas shi kuma ta ce za mu yi aure amma fa gaskiya ba na son takura amma zai komai naka za a ma kaga sauki ya zo masa a guje zai ce a yi ba matsala musamman yana da wata matar a wani zai a can kam zai je yi a rijalu kawamu a nan kuma ya dawo zai hakura da yadda ya samu wani lokaci ma zai zo a ce ya ce na hajiya a ce ai ta yi tafiya ta je yi ta je kano ce ce to ta dan ajiye min wani abu shi da mu damuwarsa kenan to irin wannan auren shi ne barin barinsa ya fi baka yi haram ba ba mai ce ma aurenka ba aure ba ne aure ne amma dai da ka bar shi da ya fi don kai ma ba ka jin za ka iya cewa ina da iyali sai dai ita ta ce ina da miji yawa ko akwai aure haramun kuma shine da aka ce mani, man istafa'a wal ba'a sai kai baka da ba'a me ba'a abu biyu ne dole su biyun nan sai sun haɗu na farko shine annafaka kana da ikon da zaka ciyar da mace an ce nafaka ya shafi abinci ya shafi a kwanciya ya shafi tufafi ki da sha a sakan libas waɗannan su ake kira ɓangare ɗaya na ba'a na biyu kuma aljima'a kana da lafiyar da za ka iya biya wa mace bukatar ta na sha'awa domin haka Allah ya yi ɗan adam dole namiji ya buƙaci mace dole mace ka buƙaci namiji la a a 'anil aka. in ka samu kanka ba ka sha'awar mace kwata-kwata to ka binciki kanka kana neman fita daga jinsin ɗan adam haka mace in ba ta sha'awar namiji kwata-kwata ta binciki kanta shi yasa ko baka taɓa ganin mace ba in dai lokacin bukatar mace ta yi maka Allah sai kawo maka ita a bacci sai ka ji ka da mace har ka yi jaraba ko ba haka mata ma suna yi domin mata sun ce wa annabi sallallahu alaihi wasallama sun zo tambaya suka ce mace ce ta ga irin abun da namiji yake gani a bacci shin za ta yi wanka ba ga kenan an sadu da ita me ya kawo mata wannan ta kai lebul ɗin ko da ba namiji mace a wuri sai ka ji kwakwalwarka na cajo maka mace haka ko da ba mace a wuri shi namiji haka haka in ba namiji a wurin da mata suke sai sun fahimci wannan wannan gariza ce fitra ce saboda haka idan ba ka da ba'a karka tinkari aure ai akwai matan da suka je neman auren wata mata annabi sallallahu alaihi wasallam ce karki aure su duka me illar su sai aka ce su lama da lahu talaka ne bai da kuɗi kuma aka kamanta talaucinsa da sanko Uluki ne sanko Mai ma'anar sanko gunda ba zai taba zaki ba to wannan talaucinsa ana sa ran ba ba mafita shi kansa ma ba ya rike kansa to karka yadda da hadisin bahaushe in talauci ya ma yawa kai aure in talaucin ya karu ta kara to da nema za ka kara da inda za ka gane ma abun ba hadisi bane kenan kai ka isa ka je aure ba sadaki to yanzu a kun kana ra'ayin malikiya sai kana da ɗari biyu da wani abu shine aƙallu sada a malikiyance mu ne a halin sunnance za mu ce ko dubu ɗaya ka kawo in an yarda da shi eh, mu a sunnance yawa wata wata an aurar da ita da takalmi ma annabi ya ce mata yanzu kin ba da kanki da takalmi ce ya rasulullah ina son shi yake a sauna lafiya an gaba amma a zuwa kirkiro ma wani akallin shiga ana ga ana nan tafi za a koma sunnar suna ka san da aka ce kar a yi suna wani yana ga ana mai bakin cikin morewa an mai aihuwa kafin yanzu da an haihu ce ni ɗan izala ne a nan a suna kam shi ɗan izala ne yanzu to auren ma zai dawo salafiya ana nan tafi ana nan tafi zai dawo ce ni ba salafiya ne kawai kina in ke ma ke da salafiya ne ba ki yan dubu goma ki a zauna lafiya shikenan wallahi kuma aure ya yi garau hujjar kama ta fi ƙarfi dan ka matsa a kawo masa hadisin rubu wa rubu dinar babu shi amma hadisin aure da ƙur'ani, aure da zobe aure da takalmi ai suna nan ko Allah ya sa mu dace Ban mu fashe kar ka nemi kuɗi kai aure ba ka nemi kuɗi dan ka je wani gidan ba ruwan su da sanadiyar ka Allah ya sa mu dace wannan hadisin akhrajahu al-bukhari fi kitab an-nikah babu at-targhib sai hadisi na gaba قال المسلم رحمه الله تعالى عبد قال رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على ورمون ورانون والمعين له لخصينا رغم البقاء في كتاب النكاة باب ما يكره من التبتل والصفات نعم حديثي نكر شيعة شوانا بابي حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مظعون التبتل النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن مظعون yana daga cikin minas sabiqina ila islam ya musulunta tun a makka kuma yana daga cikin sahabban da suka yi hijira zuwa habasha sannan ya sake dawowa ya zauna a makka har lokacin hijira ila madina kuma yayi hijira ila madina an san ki da zuhudu an san ki da ima irin ɗebowa da zafi ɗin nan don a cikin sahabbai ana samu a cikin mutane ana samu to shine wata rana yake tambayan annabi sallallahu alaihi sallama ya ba shi dama ya shakaltu da ibada ba ruwansa da komai sai ibada to don ya sama wa kansa sauki. game da iyali harkar iyali to shi ne sai ya buƙaci annabi sallallahu alaihi wasallama a nan wajen ya ce yana so a ba shi rayuwar tabattul shi ne zama ba aure ce sa aka kira na na maryam albatul macen da ba ta da miji ba ta taba aure ba amma Allah ya bata annabi Isa don ya nuna ikonsa zai iya kawo mutum ko ba a sadu da mace da namiji ba Allahu kajirun ala kulli shi. Ko annabi sallallahu alaihi wasallam bai ba shi dama ba sai nunar da shi abin da fi zama dama dama sai ke cewa law azna lahu lakhtasaina da an ba shi izini an bai wa Usman Bin Mas'ud izini na yayi zaman tabbatun, ai da mun yi dandasa in ji wa in ji sa'ad ibn Abi Waqqas ma'ana kenan da mu sauran mazaje za a ba da dama a ce mutum ya zauna zaman ba aure to ai da an yi dandasa shin dandatsa ta zahiri ko kuma ka sifantu da siffa irin ta ne dandatsa? domin asalin dandaka abin da take haifarwa shine cire sha'awa cire sha'awa shi yasa masu so dabbar su ta girma kamar rago ko ko akuya ko wani abu sai su dandatse shi ya daina kula mata mai ta kiba kuma yana girma sai ce to da mun yi haka ma'ana kenan da mun ƙaurace da mun yi abin da zai haifar mana da sababin raguwar sha'awa domin an barka da ordinary sha'awarka kuma ba aka ce an baka izini ka zauna haka to za ka kuntata wa kanka sosai kuma shine abin da annabi ya fada a wani wajen da ya ce walan nishadda dina ahadun illa galaba ba wanda zai tsananta wa kansa sai abin ya gagare shi in ka ɗebo da yawa sai ya gagare ka abdullahi bin amr bin as game da karatun alqur'ani da sauke shi ba haka suka yi ta kirjiya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ya ce ka yi kaza ya ce zan yi kaza ka sauke lokaci kaza zan yi kaza har aka zo sauke alkur'ani fi salat ya ce zan yi fiye da haka ya ce babu fiye da haka kuma duk wanda ya sauke alkur'ani ƙasa da kwana uku a cikin kwana biyu ko kwana ɗaya ma ya ce ma lam ba zai gane me yake ba kawai dai ya yi mamul mamul ya gama wani malami lokacin muna mai duguri sunansa ne tamanin a anguwan hausari ne ma'anan ne tamanin wai shi yana sauke sittin kuma ya dawo ya kara ashirin a wuni shi ƙur'anin gaba ɗaya ma a wuni ya masa kaɗan ba za ka fahimci wannan cikin sauke alƙur'ani ƙasa da kwana uku ba wallahi sai in kai makarancin ƙur'anin ne kuma ka sa wa ranka Barin in sauke shi a yau ka gani ka fara tun daga sallar asuba ka gani a lokacin za ka gani kuma a lokacin za ka kanyata masu cewa suna sauke shi a ƙasa da kwana uku ko a wuni wallahi za ka gane kawai mamul-mamul ake yi kamar masu sauka ne masu yin hatima in wata damuwa ta taso sai su raba ƙur'anin izu izu wani ma ya izu biyar shi kadai ko ka kalli yadda yake karantawa kai ka sa akwai damuwa akwai ciwa akwai fa wannan mun taɓa yin zama da wani irin wannan ce ni ne na kasa gane irin karatu ka kan na yi teji ɗaya kayi uku yake ba za ka gane ba ne yake ai ba shi sa nake son gane wai sai yana gaya mun cewa wai ai karatun na zuce yadda ka kalli littafin nan ka ga gaba ɗaya tejin lokaci guda wai ya karanci kenan wace to nace to kaga abin kaga tuwatuwan kenan to saboda haka hulu a komai tuwatuwa ce da ka ɗebo ta kuma za ta zama maka damuwa muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya samu dace wannan Usman bin Maz'un yana daga cikin sahabbai wasu himma da kokari amma alli ya dan seta shi ya kuma dawo ya samar wa kansa zuwa. malamai suka ce ya rasu a madina shekara biyu bayan hijira kuma suka ce shi ne farkon wanda aka fara binnewa a makabartan albaƙiya daga cikin muhajiru amma an bibbinne wasu a cikin ansar da dama amma waɗanda suka yi hijira dai daga makka zuwa madina ne farkon wanda aka binne da wannan muka zo ƙarshe a yau abinda muka yi daidai Allah ka ba mu ladarsa wanda muka yi na kuskure Allah ka yafe mana هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد